wallahi kasar nan mu dage mata da addu'a wato muna da wata addu'a da take da muhimmanci bata kai muhimmancin addu'a game da kasar da kake ciki ba ko tunda yanzu kaga shugaban kasa ya yi speech ya gama da speech dinsa gaba daya kusan matsalolin da ake so ya tattauna bai ma tattauna su muhimman da ya kamata a ce ayi magana aka bai ma yi ba so kaga su kuma yan zanga-zanga sun ce da wa Allah ya hada a yanzu za a fara ma mai zafin to kaga mai gwaye san me zai faru eh kaga Allah kada ya san abin da zai faru su koyi malam inda za mu samu sassauci kaga irin karatun da na muke yi to ranar tashi a addu'a duk inda kuka zauna in kun tashi ku yi addu'a an gane mutane da sun yi nisa da Allah shi yasa matsalar kenan da fa mara nisa sani a shekara goma sha biyar da suka wuce ko shekara ashirin mu mun sani idan aka yi da sallah a masallaci in ka shigo za ka zo ga ko ba a karatu za ga mutane da qur'ani an bude ana ta karatu ko ba a wa'azi amma yanzu ana idan da sallah kana dai kowa masallaci sai gaba kowa wayan kowa ba kowa ya watse kowa ya tafi sai kuma idan an kira sallar isha taho da kyar a makari to bari a ce a wannan lokacin ne in an hadu wancan an ga yana yi wancan an ga yana dan karatunsa ce to in ka gama da Allah ka zo mu hada na kai da Allah in ka gama ka zo mu hadu ko uku ko hudu to da mu yi addu'a kaga wannan matsalar kasar nan to mu yi addu'a mu ga wa Allah ba dan halin mu ba Allah ya ba mu mafita to kaga babu inda Allah fa zai saurare mu sai a irin wannan matakin to ina ina ne zamu je mu addu'a Allah ya karba ina zamu je mu in ba mu addu'a a majalisin karatu ba haka ne kaga mutane sun sun lalace daidai lokacin ma da ake magana a zo sadda za a zo misali kaga ba inda yake da albarka yanzu duk duniya inda za a zo ai karatu a karanta aya a karanta hadisi a karanta tarihin annabi sallallahu alaihi da masalsalai da za a kawo mutane kuma sun ba da lokacin sun saurara to kaga a nan wajen mu da muke masallacin na yan tsiraru sai muka gaya wa Allah can ma wani yayi shi ma da shi da wanda suke masallacin yan tsiraru sun gaya wa Allah can ma can ma can ma kai ka isa ka ce Allah ba zai karba ba to amma ba a yi har ma abin da zai baka babaki wasu masallatan wai a daidai wannan lokaci ne za a ce a dakatar da karatuka da ake yi wannan ba basifa ba ce akwai masallacin da muke karatu wai sai aka kira na a waya a daidai wannan lokacin ba wai a dakatar da karatukan da ake a masallacin wai saboda yanayi da aka shiga yanzu nan ba fitina ba ce sadda ya kamata a zo a yi karatun a gaya wa mutane Allah a gaya wa mutane annabi su koma ga to in ba a gaya wa mutane su koma ga Allah shi za a gaya musu sai a ce sai aka ce a dakatar da karatun sai an ga bala'i ya wuce ba fitina ba ce a dakatar da karatu ba? kai ka ce wata mai shaye-shaye bai bari ba ba mai gidan club bai dakata ba da daddaren yana yi to wai masu masallaci ne za su zo su ce su a dakata da karatu sai an gama protest kaga an shiga dan Allah wace irin mutuwar zuciya ce da bala'i da tsatsa da munafinci da yawa a zukatan mutane da har magana Allah yana gaga yana isan su yo idan ka leka wajen mai kula yanzu bai bude ba ya bude ko bai bude ba sun bude ana ta shashiya ana ta fama harkoki to shi bai kulle ba kowannan ba zai sa ka ji kuma around wannan area akwai club club kuma sun bude to sai shi wanda yake da Allah ya ce a rufe to yanzu mu je din nabi addu'a Allah ya karba kaga musulman da ake rayuwa cikin su to sai dai mu ta addu'a kai kar dai wawayen cikin mu Allah ya kama mu da laifin su kuma wallahi ita ce sanadiyar yanzu wawayen cikin mu ne muke girban azaba saboda su kai ka san karan kanka ba dan wane bane Allah yake jeho bala'in na Najeriya wane dai bai cancanci a ce da shi ne ba wani ne ya jawo mishi Allah wani ne ya jawo mishi wane in ka kalle shi alaka shi da Allah bai cancanci yana cikin wannan musibar ba wani dan iska ne ya jawo masa to shi yasa kullum muke addu'a kar wani wawa daga cikin mu ya ja mana bala'in da za ta shafe mu sai mu roƙi Allah tsirarin cikin mu masu bin Allah ya zama dalili ne da Allah zai kalle mu ya ma yafe mana su kuma wawayen Allah ya shirye su shine koyi addu'a to da haka kowa ya karanta salatin fatiha da salatin annabi za mu fara wannan daga wannan satin kuma za mu ci gaba da idan sati wallahi eh, ba za mu fasa ba za mu fara daga wannan satin duk kuma sati kuma duk majalisoshinmu za mu yi wannan kowa ya karanta fatiha da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawassuli da ita dan Allah ya yi mana wannan basifa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Thank you. ya ubangiji muna tawassuli da wannan fatiha da salatin manzo Allah ya ubangiji wannan musiba da muke ciki a ƙasar nan Allah ka yaye mana ya Allah wannan musiba da aka fada ta tsadar rayuwa da tsadan abinci da matsalar tsaro ya ubangiji muna tawassuli da wannan karatu ya Allah ka yaye mana ya ubangiji karka kama mu da laifin wawayen mu ya ubangiji shugabannin mu in masu shiriwa ne Allah ka shirye su duk wanda ba mai shiriwa bane in mulki ne Allah ka kwace in lafiya ne yake ji da ita Allah ka kwace lafiya in dukiya ce Allah ka kwace dukiya in sarauta ce Allah ka kwace sarautar in malinta ne Allah ka cire mai karbuwa cikin al'umma ya rabbi ya zal jalali wal ikram ya fa'alun lima turi. ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya qahharu ya wahabu ya zal jalali wal ikram ya rabbi ya rabbi Allah ka amsa mana ya rabbi Allah ka amsa mana ya rabbi muna tawassul ya ubangiji karka kama mu da laifin wawayen Allah ai ina ga Allah ya karba da ka bar shi haka saboda yadda annabi ya matsa ya dinga yi ya dinga yi ya dinga yi ya dingayi kana ganin kaman ba a jinka ne Allah yana jinka kana ganin kaman ba a saurare ka ba wallahi ya saurare ka eh zuciyarka ce ba ta zarki hisa ba ka gara haka amma idan zuciyarka tana sauki ta kwankwale tauhidi daga ran da ka yi addu'a ka san an karba za ka ji a jikinka an karba ba gaya ma za a yi ba amma kana samun shi'uri cewa wannan addu'a wallahi an karba lokaci kai kake jira shikenan sai ka ci gaba da harkokinka ka ci gaba da bin Allah kar kuma ka bata da Allah domin daga cikin matsalolin addu'o'inmu sai mutum ya fara wani gini sai kuma a samu matsala ya bata da Allah in kuma ka bata da Allah wancan addu'a za ta samu matsala in ka shiga cikin ka shiga wani rububi kuma ka bata da Allah wancan addu'a za ta samu matsala saboda ibnu qayyim ya ce Sabon Allah yana ɗaya daga cikin sila da ake hana wani alheri ya same ka Allah ya yi nufin wani alheri zai same ka idan ka dukufa saba wa Allah sai Allah ya tara alherin sai ka dawo ka tuba mutane ne ba su gane haka ba ka gaya mana wace irin arziki ne Allah bai yi mana ba wanda ake samun shi a duniya wanda ƙasa ba za ta ɗaukaka ba sai tana da shi babu wanda Allah bai ba ƙasar nan ba amma ya aka muke zama cikin talauci ya aka muke zama cikin talauci kaga ana zama ne saboda kasantuwan wa babban tsakanin masu mulki da malamai da talaka kowa ya juya wa Allah baya kowa yana so dabara shi ta kwace shi to kuma ga arzikin sai Allah ya hana ku amfana da ita ai kaji na faɗa mana na lissafa na ce ne da masu mulki da waye da malamai da talakawa kowa ya juya wa Allah baya kowa yana so dabara shi ta kwace shi sai ka sai ka na ce na ce malamai ka san sai ana hada da su ba za mu zo mu yi wa'azi mu ce wa jama'a talaka a hadda malamai ma su ma suna ya kamata su ji tsoron Allah kuma in na ce malamai ba ba wai ina nufin na cire kan da nima abin da nake nufi kenan ma'ana kar kowa ya cire kanshi a ciki haka ne kar kowa ya cire kanshi kowa yana so dabarar shi ta kwace shi eh? idan ilimi yana sa a tsira ba mu da masu ilimi a ƙasa akwai ƙwararru ko babu idan ilimi yana sa a tsira akwai masu ilimi ko babu idan dabara da wayo yana sa a tsira akwai masu wayon ko babu idan kuɗi da arziki yana sa a tsira akwai masu kuɗin ko babu idan tsafi na sa a tsira akwai matsafan ko babu to ya ba a tsira ba yanzu na ga wani ya ce na 'yan iskan bokayen ƙasar nan wai ko ko wajen shari suka fi dagewa da raba aure ga aiki ya samu amma wajen raba aure ne sun fi ba da kaibi kun gane ba ina nufin kun ga wannan dabarar da mutane ke fada a zo a yi addu'a ko ita kanta addu'an ba ma a zo a yi ta sai an shirya da gaske ana so a gyara alaƙa ne da Allah sannan za a yi addu'a ba za a tattaro mashaya giya ne da yan wiwi ko a za a zauna a cewa za a yi wa addu'a bayan ku Allah yana tuhuman ku wani ya zagi Allah jiya wani ya yi wa Allah habaici wani ya yi wa Allah izgili kuma an ce a zuwa addu'a Allah ai baka ga naje kofan wani ba naje na tsaya inda mutane suke zuwa su ce sayyidil yaumi raqin su ce ai mai gidan yau yayi bacci a koma a dawo sai gobe kai kuma kai baka bacci Allah baka ga naje wajen ba da Allah ya zo wannan ba wata salo bane na Allah ya amsa masa kaga mutum ya iya maula a kofar gidajen masu kuɗi, amma bai iya maula wajen Allah ba da barbaru da zai faɗa maka dan ka bashi abin hannunka ya san yadda zai yi amma in ka ce roƙi ubangiji bai sai da zai ba yanzu wannan mai maganan cewa yayi Allah ai da ga na zo kofanka baka ganni na je kofan gidajen masu kuɗi ba ta yadda za ga matasa ko mutane suna tsaye a ce ya yi bacci a dawo sai gobe kai kuma akwai wanda zai ce ka yi bacci a dawo sai gobe shi Allah ai la ta akuzu sinatun wala nan babu wata gengedi ba ran da zaka zo kofar Allah a ce baya na duk sanda zaka zo Allah yana sauraron ka kiran ka ma yake ka taho ma yana sauraron ka baka jin hadisin manzo Allah annabi yake cewa idan ɗaya bisa uku na dare ya raba dare ta raba ɗaya bisa uku ya yi. annabi ya ce Allah yakan sauko irin sauko wanda ta dace da shi ya dinga cewa ina masu neman arziki in ba su ina wanda suka yi zinubai San rasa ya za su yi a yafi musu zo in yafi musu a wannan lokacin Allah da ya san adadin masu bacci amma Allah yana neman mutane ne ya zo su yi azurta su ko ya taimake su amma ka yi bacci kuma kana tare da tarin matsaloli bashi ya ma yawa amma ka yi bacci me so ya biya maka bashin ya zo kayi bacci ashe ba da gaske kake ba ai duk wanda kaga yana kukan matsala baya addu'a wala ba da gaske yake ba wallahi ba da gaske yake ba wanda kaga yana kukan matsalar talauci ko matsalar rayuwa kuma bai kulawa da salloli baya kulawa da dokokin Allah ka ce mai ƙarya kake baka cikin matsala ƙarya kake yi in ka matsu zaka dawo ga Allah ai matsin bai matsi ba matsin bai matsi ba ba ka ganin ko mutanen banza in sun tashi me suke cewa malamai ku roƙa mana Allah mutanen banza ba fa kai ni na san akwai fastocin da suna ce suna turo eh saƙonni zuwa ga malamai su eh, kiristocin da suke turo saƙonni ko masu mulki ne zuwa ga malamai su roƙa musu Allah wani lokaci a suke ta musulmai ta bi karbuwa sai ta fastocin nan kama akwai nau'i na scam a cikin shi amma idan aka turo zuwa ga imam ta fi tafiya wallahi ina ga maka akwai kiristoci a ƙasar nan da in matsala ta rincabe musu wallahi suka tura ta ne kofan malamai malaman addinin musulunci da amma kai ka ce a kai ubangijin ka baya karban addu'a to ya za a yi sai mu ce maka gaskiya ne a sai mu ce maka ƙarya ne dan mu mun gwada Allah ya karba kuma ba mu zarari ba ba mu san adadi ba amma mutane idan suna ganin cewa su za ta kwace su to mu je zuwa Allah ya kiyaye to matakin da za mu biya za mu samu mafita ta fuskar yin addu'a sai mala ya ce a farko akwai a tawassulul mashru ya kunu na farko shine akwai tawassuli wanda aka shar'anta ga yadda za ta kasance ana yin ta ne na farko bi asma'illahi aw sifatihi ko da sunayen Allah ko sifofinta an gane da sunayen Allah in zaka roki Allah kai amfani da wa da sunayensa aw sifati ko sifofinsa aw bil amali salih ko da wani aiki na kwarai da kai ka roki Allah da shi ba zuwa gaban Allah zero ai duk wanda ya zo gaban Allah zero to gaskiya akwai matsala zaka koma zero idan za ka zo da gaban Allah eh, to ka zo da kurban sacrifice za ka zo da shi ka zo da sacrifice iskar raba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar yanzu kaga kabila da habila Allah ne ya ce su zo da abubuwa ya karba ya shi kabila ma ya zo da shi amma da yake bai zo da mai kyau ba Allah ya ce ba za a karba naka ba aka karbi ta wa habila to shine mala yace idan zaka roki Allah zo da wani abu sai baka satan ansa na farko sai ce ka riƙe amfani da sunayen Allah duk sunayen Allah nan ka gansu guda nawa guda nawa guda nawa <coughs> nawa muke da sunayen Allah 39 <laughs> casa'in da nawa da tara ɗari ba daya to dukkansu bukatunmu ne a cikinsu duka kuma idan ka zo kana roƙon Allah ka zo da nau'in sunan ka gani ka kira kuma Allah da sunan misali Allah yana da arrazza wato Allah shine me shi Allah shine mai azartawa to duk mai neman arziki sai amfani da sunan me sai ce ya razzaku ya razzaku ya razzaku Allah ka azurta ni ka raba da wannan talaucin da na dade ina fama da ita alwahab me alwahab mai kyauta kana neman haihuwa sai ka ce ya wahabu ya wahabu ya wahabu kai ta ya wahabu za ka ji Allah yana cewa Allah kana ya wahaba Allah yana ina jinka ya bai ce ina jinka faɗi bukatunka ita Allah haihuwa nake so akwai ya al'alim me al'alim me ilimi kana bukatar ilimi suka ce ya alimu ya alimu ya alimu ina bukatun sun kai biyar ɗaya yana da alaƙa da ilimi ɗaya yana da alaƙa da haihuwa ɗaya yana da alaƙa da arziki ɗaya kuma yana da alaka da menene lafiya ɗaya kuma yana da alaƙa da gafara to kaga idan ka zo sai ka ce ya alimu ya razzaku ya wahabu ya afu ya rahimu kaga yanzu wannan ya haɗe bukatunka guda nawa guda biyar to sai ka kira Allah da shi sai ka ce Allah wa'innan sunayen naka kyawawa ina so dan wa'innan sunayen naka ka biya min bukata na ka tashi ka tafi Allah zai biya ma amma mutane ba su gare ba ne shi yasa Allah ya ce walillahil asma'ul husna fada ohu biha Allah ya ce ina da sunaye kyawawa Allah ce idan za ku rike ni ku kira da su ai kaji an ba da satan an sa koma ba bayar ba sai ce au bil amali salih ko da wani aiki na kwarai wannan aikin na kwaran ko ba yanzu kai ko da shekarar da ta wuce da kai aikin sai ka tuna ka taso da wata tsananin bukata da ta dame ka kana so Allah ya saurare ka sai ka fara lissafi to wani ma me zan cewa Allah ne ya saurare ni sai ka fara tunanin wani aiki ne ka taɓa yi wanda ka san wannan aikin ingantacce ne kuma dan Allah ka yi sai ka tuna akwai wata sadaka da ka taɓa yi kuma ba wanda ya san ka yi tsakanin kai da ubangiji ne ko matanka ba su san kayi ba ko ƴaƴanka ba su san kayi ba ba wanda ya tankayi wannan sadakar ce Allah kaga wannan sadakar da ne ranar shekara biyu kenan da yin wannan sadaka ya Allah ya Allah dan wannan sadakar da nayi ya ubangiji wannan bukatar yanzu bukata nake nema ya Allah kamar yadda nayi su ma bukata suke nema na taimaka ya Allah ni ma ga ta bukata ta taso dan wannan sadaka Allah ka bani bukata na zaka ga yake insha Allah haka yake yi yanzu wayannan mutanen da kogo ya rufe da su guda uku su uku aikin suka yi a lokacin duk aikin da suka yi tawassuli da shi Allah ya ba su mafita suka fita daga wannan bala'in cikin kogon nan aikin da suka yi ne lokaci mai nisa amma suka kira Allah suka ce mashi ya ba su mafita saboda wannan aikin to ka gani ko kuma aikin da ka yi shi a yanzu ko kuma kana so ka yi aikin saboda Allah ya baka ko ba ka ba sai kai tunanin to wani aiki ne zai fi gamsar da ubangiji sai kai tunanin alaga ciki akwai kyautata wa iyaye sai kana da mahaifiya sai ka tura mata naira dubu ashirin ka ce to mama ga wannan ki sai kaza ki ci to sai ka zo ka zauna gaban kofa Allah Allah ka ga na tura mahaifiyata kuma kai ka ce mu biyayya ga iyaye kuma duk wanda ya biyayya ga iyaye baya ganin tabewa baya ganin rashin arziki bai ganin talauci to Allah dan dan kai Allah dan kai nayi kuma ka bani bukata na sai Allah ya baka wannan hanya shortcut ne da kake samun biyan bukata ana gaya muku wannan wayannan shortcut ne sai wani ya shekara biyu yana addu'a bukatar sama ta biya ba kai a sati ne taka ta biya saboda kai hanyar da ka bi shi ba shi ya bi ba kuma yanci abin da kyau wani baya gane wannan haka ake yi sama ina malai cewa afdaluha an yi tawassala bi asma'illahi summa sifatihi mafifici shine mutum ya tawassuli da sunayen Allah sannan sai sufofinsa abinda aka fi so shine kai amfani da sunayen Allah summa al'amalin abin na biyu sai kai amfani da ayyuka na kwarai wal akmal malai ce, amma fa abin da ya fi shine an jima'a bainihi bainihima shine mutum ya bai ya hada duka biyun ga tawassuli da ayyuka na kare sanan ga sunayen Allah ka hada wajen roƙon kaga dalilai masu ƙarfi sun hadu wajen karban wa bukatunka to kaga wannan darasi ne gare mu darasi ne gare mu yanzu idan mun zo mun ce za mu yi addu'a to wani aiki za ka yi tunawa wanda za ka zo ka hado da shi kaddara yanzu a najeriya muna cikin kogo ne kogon da ya rufe da mutanen nan dutse ya rufe, ya rufe ku kaddara wannan rayuwar da muke ciki muna cikin kogo ne haka ne kaga wasu sun daga wai tutar rasha ana zanga-zanga wai rasha ta kawo musu ta kawo doki ko ita rasha Allah ce ai ba Allah bace an ce zanga-zangar lumana to misali ta lumana kafin ka fita sai ka yi addu'a haka ne duk cikin su yi addu'a kafin ya fita za ku je zanga-zangar lumana sai ka ce to bari mu yi nafila ko raka biyu ne a daren ana gobe da safa za mu fita zanga-zangar lumana bari mu tashi cikin dare mai nafila raka biyu tun da rama an ce idan aka yi addu'a sai a hada kuma da aiki mun roƙi ubangiji in mun fita Allah ya sa bukatun mu su biya akwai wanda suka yi kawai sai hayaniya da shan kwaya da hayaniya da da ashariya wasu ne kawai na sun yi dan mai kyau suna tafiya suna hasbunallahu lahuwa ni'mal wakil <laughs> su sarki waka ne ko da su sharfaddin suna tafiyar suna hasbun Allah to kaga wannan ai goma goma yi Allah ya kama da fita. jama'a bukatu ba za su biya ba sai mun hada da addu'a Allah sai mun hada da addu'a abu ɗaya baya iya kawo fafita gaba daya ko jawaban da shugaban kasa ya yau ya nuna maka addu'a ya zama wajibi gare mu yana nuna maka cewa baka da wata gata a duniya sama da wa ka koma ga Allah kai addu'a kuma idan na ce addu'a ba ina nufin a koma kawai a jiya ta kawai ka zauna a majalisa kana shan shayi ka ce Allah ya biya mana bukata ba ina nufin da gaske ko a ranku so kuke Allah ya canza haka ne da gaske kuna so Allah ya canza ku roƙi kuma Allah ya yafe muku kurakuran da kuka yi a baya haka ne kurakuran da kuka yi a baya Allah ya yafe ya dube ku da idan rahama ya kawo canji in Allah ya da za ga abin da Allah zai yi amma wayannan jawaban kaga ai in banda sanyaya jiki ba abin da ya kara sai mutuwan jiki da mutuwan gambai ma sai menene ma za a ce to kaga yanzu ya za a yi suke da sojoji suke da 'yan sanda suke da komai a hannunsu amma wanda ya fi su shine wa shi kuma Allah ji shi yake da rayukansa a hannunsu shi kuma Allah nan arha hagari shi wallahi talaka yana iya kiran shi a amsa mai kudi yana iya kiran shi a amsa kuma shi ba a bashi cin hanci gurgudan takawarka da ikhlasin ka gurgudan amsawa da Allah zai haka ne za mu kaddamar da addu'a kwanan nan insha Allah addu'a ta musamman za mu fara mu namu a mu majalisoshin karatunmu yawa ba wai za mu faɗa ba ne a za mu yi za mu yi kuma za mu faɗa kuma za mu aikata mu mun san ko Allah bai karɓi na kowa ba zai iya karɓar namu insha Allah haka ne watakila a cikin da za mu yi addu'an ƙila ko wani da tsarkin imanin shi ya fi namu gaba daya a'a to ba kwa ji manzo Allah yana ta addu'a a cikin sa dukka sahabbai ne ke wajen annabi dinga addu'a Allah ka kawo doki amma Allah da ya tashi sai ya karba addu'a kowa ya dinga murna kowa yana tunanin nashi aka karba annabi ya ce dukkan ku na mutum da ya ka karba kaji duk yawan mutanen kaga wayannan sahabbai ne da suka fi mu imani amma annabi ya ce dukkan ku gaba daya addu'an da kuka yi na mutum da ya Allah ya karba kuma dalilin shi Allah ya kawo mafita sahabbai suka ce waye zai annabi ya ce ga can alungun masallaci duk kayan shi ya yage Ita na sha Allah ya karba washe gari mutum ya canza guri a to ba zai gudu ba ai ba sai ikhlasi ɓoye kan suke ɗaya daga cikin magabata waye dai daga ciki ne ma ya zo eh, wani ba ba bakunta ne ya zo gari sai ya zo ya da mutanen garin ba a musu ruwan sama ƙashin ma kwana biyu ba ruwan sama ba ba a musu ruwan sama suka zo suka taru a masallaci suka dinga addu'a Allah ya musu ruwa wala suka koma Allah bai ruwa ba yace ni kuma ranan na shirin kwana a masallaci sai na shiga masallacin sai na kwanta ina cikin dare kawai sai na ga wani mutum ya bude kofa amma bai ganna ba ni na boye shi kadai ya shigo masallacin yace har yana dan waje waje ga ko akwai mai kallon shi ya ga ba mai kallon shi kawai sai ga mutumin na ya miƙe ya yi sallah kawai sai ya daga hannu yana ta addu'an Allah ya ruwan sama yana ta ya ce wallahi yana gama addu'an bai fita a masallacin ba sai ga ruwa da ƙarfin bala'i mutumin kawai a cikin ruwan mutumin ya fita sai ya ce sai na ta bin bayan shi amma shi bai san ina bin shi ba yana fita ne ma sai na fita na bin shi a cikin ruwan ina ta bin shi sai na ga ya shiga wani gida to sai na ɗauko taɓo sai na ɗan maka a jikin gidan saboda da safe in na zo in gane gidan gari na wayewa sai na zo ko ya ce kuma na kalli fuskan shi na riƙe fuskan shi da kyau in na gan shi zan iya gane shi ya ce ina zuwa ƙofar gidan sai na sallama sai aka ce an ce gidan waye aka ce ai wannan gidan sai da bayi ne slave ta haka a gidan sai da bayi ne wajen ashe da ɗaya daga cikin bayin da ake siyarwa ne ya fito ya je wannan addu'a sai ya ce a buɗe mai shiga za ka buɗe mai shiga ya ce ina so zan sai bawa ne sai ta leƙawa ya ta leƙa sai ya hango mutumin cikin bayin da ake siyarwa sai ce wannan nake so in siya a ah, wannan zaka malalaci ne fa sai shi wannan mutumin shi wannan bawan sai ce ya zaka siye ni dai farko ne malalaci ne na biyu in ma aiki kake so maka wala ba zan aikata yadda ya kamata ba don gaskiya ba da ƙarfi. ya ce ni ba don wanda nake so siya ba sai ka kawai ni dai kawai koma menene ni ina so zan siya aka siyan mishi sai ce ka san dalilin da ya sa na siya ka ce ya ce jiya ba ka shigo masallaci ban na kallon ka ka zo kana addu'a ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah me yasa ka tona min asiri ya Allah me yasa ka tona min asiri shi bai ma so aka gane shi ba amma bawa ne daga cikin wa bayan Allah to ka gane zuciyarmu ne ta yi mugun tsatsa mala shi yasa addu'o'in ana yi kan ba yi sannan bayan Allah sun yi nisa da mu asalin bayan Allah na kwarai sun yi nisa da cikin mutane san duniya ta shiga ran mutane a'a malaman ma da ake sa ran yadda Allah ya karba su ma duniya ta ja su ayi mana kuma duniya ta ja su to saboda haka kaga a nan wajen ashe ba wai yawan mutane ba ne addu'a kaga wancan yawan sun tashi a banza Allah bai karba ba amma shi kadai da zo yafa shi kadai da Allah bai karba ba kai yanzu dan Allah din Najeriya ba wanda zai addu'a Allah ya karba babu <laughs> akwai su ko babu akwai su ku roƙe su da Allah su yi bada a roƙo ku yi ai dan Allah duk wanda ya san shi mai imani ne dan Allah ku taimake mu ku haɗu ku mana addu'a ko ba mu sani ba mu mun san zanuban mu sun ja mana matsalar da sauraron mu Allah ba zai ba amma mun san dan kuɗin nan sai Allah ya saurare mu ya mana rahama suna nan roƙon su za ku yi su ba sa bayyana kansu ne ka gane ɗabagen Ikilasi buya suke yi buya suke yi ka tashi ka yi ƙiyamun lailinka daga ƙarfe biyu da rabi ka ci awa ɗaya misali a ƙiyamun laili ka tashi ƙarfe ƙarfe biyu da rabi ka kammala sallar ka ƙarfe uku da rabi haka ne to ka ga yanzu kana da sauran minti talatin zuwa ƙarfe nawa hudu to wannan minti talatin da ya rage zuwa karfe wani sai ka gaya wa Allah asalin bukatar da ya dame ka a rayuwa kar ka bar ko daya don wani lokaci sai ka gama addu'a sai ka tuna cewa ga wani abu baka saka ba to idan ka tashi sai ka ce Allah akwai abubuwan da watakila zan iya manta ka hada da su Allah ka hada min da su minti talatin kana gaya wa Allah ka kai wato wannan minti talatin kana tattauna da Allah to idan ka kai kaga lokacin daidai alfajir na dabda to kana kammala addu'ar to sai ka ci gaba da istighfari da zikiri kana zikiri kana istighfari wal mustaghfirina bil ashar daga nan ka gaba ta maganar zuwan asuba ne sai ka tashi ka yarka raka'atul fajiri to sai ka je kai sallar asuba sai ka ka ci gaba da sha'anoninka ka ci gaba da bin Allah ka ci gaba da kula da sallah akan lokaci addu'anka an karba shikenan kawai an karba kama ya zai azkar wannan na bayan sallah jami yana gagarar mutane bare ka ce su yaduwa cikin dare azkar wannan na bayan sallar farilla astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku allahumma anta salam duka minti nawa ne yana gagarar mutane bare ka ce su tashi su yaduwa su gaya wa Allah bukatunsu kun gane karatu to ya za a yi kenan eh Allah ya sa mu dace eh Allah ya sa mu dace